红红马，红红的翅膀在空中翱翔。 عني ظلال الوصف اليوم فهو على الغرب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سف نبيه محمدا بأصحاب كالنجوم فأوجب على الكافة تعظيمهم واعتقاد حسية ما كانوا عليه لما منه من حقائق المعارف والعلوم والصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته an ce in yi kisa muhimmi kuma na san adadin mintunan da nake da shi abu guda uku kadai zan fada abu na farko wato wannan da'awa ta sunna da kuma yadda ta faru wani malami yana fada da yana magana akan annabi muhammad صلى الله عليه وسلم ينشأ ورثنا الهدى عنه فأكرم بإلته ففي نشره أفن الحياة وبسه فكم طاب من قلب به بعد خلقه درى الناس سرا سلكه يوم بعثه ولكنه في الناس للناس مرسل بأن لي yi magana من mun الشريعة shirya daga annabi Muhammad kuma a wajen أبن النبي كرنت annabi ذات قال sai yake mutanen duniya sun san gaskiyar annabi tun daga ran da Allah ya aiko shi amma sai dai ko da yaushe ba ka rasa masu hasada a cikin mutane shi yasa yake cewa a hasiduhu mut inna aisha ka an ya kai wanda kake wa annabi hasada ka mutu rayuwarka tana cikin bakin ciki da bala'i da tashin hankali saboda fahahu wa fi duniya wa fi dini sayyidu ga annabi shine shugaba a duniya kuma sai an je lahira ma sannan za a gane shi shugaba ne da gaske don wanda suka rena shi suke ganin shi ba kowa ba ne to za a yi taron da babu irin shi kuma duk duniya a lokacin babu wanda ya isa ya dumfara Allah ya yi ma Allah magana Allah ya saurari mutane in ba babba din babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da nake so ce a wannan gabar haka tun daga ran da aka fara karantar da sunna dukkan mutumin da ya saurari sunna ya saurari kishiyar sunna ya san cewa sunnar gaskiya ce sai dai kawai mukabara da mu'anada ya ci gaba da yaƙar sunna saboda wata son zuciya ta shi yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ya yi mana da ni'ima yanzu shigo wannan gari na makka dukkan kungiyoyi na addini a Najeriya ba wanda yake da irin wannan damar na ya shigo garin Makka ya miƙe ga karantar in ba ahadu sunna ba to kaga ta yaya za a yi kai da ka samu wannan damar wanda ya rasa wannan damar ka kuma ba zai rikici da kai ba a zai taɓa yiwa abu na biyu shine mu yi ƙoƙari duk abin da za mu a gina shi akan karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu an yi magana idan an zo nan aikin maka akwai ziyara da ake zuwa a madina alfazabi shi da kanshi cewa ya yi wato mu jawo ruhu jannatin ayi jannatin sai ce faɗu ba abdin zara huduna mihinatin ya ce aljanna ta tabbata ga bawan da ya kai wa annabi muhammad ziyara amma ba tare da yayi bid'a ba da yi bid'a kuma to kenan an samu matsala ƙwarar gaskan gaske don haka in mutum ya kuskura ya bauta wa Allah ya koma zuwa ga Allah ba a kan karantawar annabi Muhammad ba to ya riga ya samu matsala a rayuwar shi sai dai hali kawai sannan a ƙarƙashin wannan a wannan shugabanni da wannan ƙungiya muna musu addu'a da fatan alheri kuma ina kira zuwa ga mutane mutanen da suke jagorori ne na addini ku dinga sa su cikin addu'inku addu'o'i fi zahirin zai domin tabbatuwarsu a kan addini ƙyanƙyam shi ne tabbatuwar al'umma daga ran da wani ya karkace daga cikinsu to kuma al'umma ta yi ta riga ta ainihin wato karkace sannan a irin wannan munasabar kullum ina faɗa samari ɗan zafin kai irina da suke tasowa yanzu wani kaga ya ce ba ruwan shi da ƙungiya ba ruwan shi da kaza ba ruwan shi da kaza kowa a najeriyar albarkacin da yake ci sifar da yake da ita ita gwamnati da wani rikici zai taso in za ta tafi neman nan izala shi za tafi nema albarkar wannan ƙungiyar ya sa da dama daga cikin waɗanda suke karantarwa da wa'azi za su yi wasu abubuwa sai ga hukuma tana haƙuri ta kau da a kansu saboda ita iya fahimtar ta da tsammanin ta wa'annan mutane ne da suke da alaƙa da wannan kungiyar. to saboda haka in kana maganan matsala ne din da ka je a duniya akwai matsala ba inda babu matsala amma bai hana kuma aiki na addini kuma tafiya a cikin jama'a ba za ka taba hada ta da wanda ya ware shi kadai yake tafiyar ainihin wato addini ba abu na ƙarshe wanda yake da muhimmanci shine dukkan mutumin da yake zaune a nan ko kuma daga najeriya ya zo nan ya san yadda ƙasarmu take buƙatar addu'a wannan gari da muke zauna a cikinsa yanzu na makka annabi ibrahim da ya tashi abu biyu ya roƙon masa ya ce rabbi ga alhazan bala da amin abu biyu annabi ibrahim ya roƙa ya ce Allah ka sanya wannan gari na makka ya zama amintacci sannan ya ce Allah ka azarta wannan gari na makka idan gari akwai arziki amma babu zaman lafiya akwai matsala idan akwai zaman lafiya amma babu arziki shi ma akwai matsala yana daga cikin abinda da Allah ya lissafa wa kurishawa a wancan lokacin a matsayin ni'ima da ya ce masu fali a abu rabba bai wanda ya ciyar da su daga yunwa sannan ya amintar da su daga tsoro to Najeriya muna bukatar waɗannan abubuwan guda biyu don haka kowane irin ci gaba a rayuwar ɗan adam bai yiwa sai idan an samu arziki a gari sannan zuri ana kuma zama lafiya da haka mu cewa lallai Najeriya mu yana daga cikin wajibobin da yake kan kowa daga cikin mu wajen yi wa kasar mu addu'a Allah ta zauna da ita lafiya wanda za su zama matsala a Najeriya ta ki zauna lafiya Allah kai maganin su in a ilimin Allah na ba za su yi ba dan kasar mu ta zauna lafiya ga zaɓe yana tunkarowa shekara ta goma 2019 ɗazun nan nake karantawa a bbc ina gani ministan tsaro mansar alishi da kanshi yana magana cewa akwai wasu ƙungiyoyi daga ƙasashen waje wanda waɗannan kashe-kashe da ake yi a cikin gida najeriya suna da hannu to dama yakar al'umma ba za a dina ba ko dai a yaƙe ku direct ko kuma a yaƙe ku indirect amma abinda Allah ya ce wala yazaluna yuqatiluna kum nan. hatta kuma an kuma in istataw da haka kiran da nake zuwa ga ga al'umma ga baki daya wannan manhaji ne na mana ahlus sunna wajen yin addu'a ga shugabanni addu'a ta kirki ba addu'a ta sulalaci ba mu ci gaba da yin addu'a Allah ka shiryar da shugabanninmu Allah ka tsora su akan abin da yake na daidai ne domin wannan addu'ar ƙasar mu ta gyaru ba mu da wata ƙasa in ba ita ba kowa daga can ya fito da can yake alfahari Allah ka gyara mana kasan mu dan tsarkin sunayensa muna roƙon Allah wannan zaɓi da zai zo Allah ka zaɓar wa al'umma shugabanni na gari muna roƙon Allah ta'ala kada Allah ya bar mu da zaɓin mu abinda zai zama alheri ga Najeriya ko ba shi muke so ba Allah ka tabbatar da shi abinda zai zama matsala ga Najeriya ko shi muke so muna roƙon Allah ta'ala ya raba mu da shi dan tsarkin sunayensa da haka wannan shine kiran da zan yi wa bihadhal qadri kifaya wannan shugabannin ƙasar nan ita kanta Allah ka tsare su Allah ka shige masa gaba Allah ka ci gaba da ba waɗannan haramai ne guda biyu haramin Makka da Madina kariya don sarkin sunayensa da haka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh